laraba 12 ga watan yuli na shekara 2017 za a dawo ci gaba da gasar cin kofin zakarun kasashen turai na 'yan kasar shekara 19 wato yoko championship na shekara 2017 wanda yanzu haka yake gudana a can kasar georgia inda kasashe takwas wanda suka fito daga nahiyar turai suke fafatawa a tsakanin su da yanzu hakan dai sauran kasashe hudu kacal da suka rage wanda za su fafata a matakin wasan kusa da na karshe wato semi final a yau din kungiyar kwallon kafa da kasar portugal yan kasar shekara 19 za su fafata da kasar netherlands yan kasar shekara 19 za a zuwa wasan da misalin karfe biyu na yammaci agogon nigeria da kasar chad kasar ingila ko yan kasar shekara 19 za su fafata da kasar czech republic su ma yan kasar shekara 19 da misalin karfe biyar na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar chad a labarin club club wani duniya kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke kasar ingila ta fi da sunan michael carrick a matsayin sabon jagoran 'yan wasan kungiyar wato captain ta kenan inda michael carrick din ya mai gurbin tsohon captain ɗinta ne wayan rooney wanda ya koma tsohuwar kungiyarsa ta everton bayan ya shafe shekaru sha uku yana taka leda a kungiyar kwallon kafa ta manchester united Michael Carrick dan shekara talatin da biyar da haihuwa wanda yake buga tsakiya a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a yanzu haka ya shafe sama da shekara 11 yana taka leda shi ma kungiyar ta Manchester United. Kari ya zo kungiyar Manchester United ne a shekara ta dubu biyu da shida daga tsohuwar kungiyarsa ta Tottenham. idan muka dawo bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shirye-shiryen fara taka ledar lig-lig na kasashe daban-daban james rodriguez na kungiyar kwallon kafa ta real madrid ya koma kungiyar kwallon kafa ta bayamin na kasar germany a matsayin rance na tsawon shekaru biyu shi kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta ac milan donald roma ya rattaba hannu na tsawaita kwantirakinsa a kungiyar ta AC Milan na tsawon shekaru hudu masu zuwa huta lafiya.